da sallah kanawa barka da sallah kana wanda mu Kauye da birni Fadin ma Allah ya karɓi dukkan ibadun mu amin
barka da sallah kana wanda mu Birna muke yi Abdallaci warzana gaishe ku Kauye da birni fatan mu Allah ya karba dukan ibadun mu amin Barka da sallah kana wanda mu murna muke yi Abdalla ji gwarzana gaishe ku kauye da birni Fatan ma Allah ya karɓi dukkan ibadun mu amin Barka da sallah kana wanda mu Murna muke yi Abdalla ji gwarzana gaishe ku Kauye da birni Fatan ma Allah ya karɓi dukkan ibadun mu amin farko da Allah gwani zan fara Allah makagin uwar kwa kyara sarkin da ya kagi murtala tara ilahu kai kai jin mai so sa aure take so jalla sarki ka ba ta miji ya aure ta amin murna muke yi kauye da birni Allah ta'ala ka kara salati gurin Muhammadu baban fati da Allah ka sa har da alil baiti Allah ka sa har da Abdullahi ce gwarza amin ka ba shi gwamnan kanan ya gaji sardauna amin murna muke yi Abdullahi gwarza na gaishe ku kauye da birni Fatan ma Allah ya karɓi dukan ibadun mu amin.
barka da sallah kana wanda abu Murna muke yi, kauye da birni kana wanda abu ƙauye da birni.
muna ta yin marhabin da adabu Murna muke yi, da zuwan watan azumi yau gashi sallah ake yi rabana dai ya karbi dukan ibadun mu amin barka da sallah kana wanda mu.
murna muke yi Abdullahi gwarza na gaishe ku.
kauye da birni Fatan ma Allah ya karɓi dukan ibadun mu Ni amin.
jama'ar kanawa ku saurare ni Murna muke yi, abdallati gwarza ya aiko ni ƙauye da birni.
ya ce na gaishe ku fanni fanni Murna muke yi, Allahu sarki ya yanta garin Kano duka amin addu'a ce yayi mana sai mu amsa da amin barka da sallah kana wanda mu.
murna muke yi Abdullahi gwarza na gaishe ku.
kauye da birni Fatan ma Allah ya karɓi dukan ibadun mu iti gwarza dan takarar al'umma Murna muke yi, yana tunatar da mu al'umma ƙauye da mu dage birni.
da bauta gurin mai sama Murna muke yi, kada in azumi ya wuce mu koma ga sabo roki Allah ya karbi dukan ibadun mu amin barka da sallah kana wanda mu.
murna muke yi Abdullahi gwarza na gaishe ku.
kauye da birni Fatan ma Allah ya karɓi dukan ibadun mu to amin.
ga nasihar sa sai mu yi hadda Murna muke mu yi, ta kokarin aiwatar da ibada ƙauye da birni.
kar azumi ya wuce mi ganda Murna muke yi, Sami ta roƙon ilahu abin da daga maka roƙa gani an sa dukan roƙon mu to sun mu amin barka da sallah kana wanda mu.
murna muke yi Abdullahi gwarza na gaishe ku.
kauye da birni Fatan mu Allah ya karɓi dukan ibadun mu amin.
sannan ya ce mu taya shi du'a'i Murna muke yi, dare da rana a kowane sa'i ƙauye da birni.
asuba har zuwa isha'i Murna muke yi, wacce sallah da zami mi ta roƙon buwayi Allah ya sa ai zabe a gama lafiya barka da sallah kana wanda mu.
murna muke yi Abdullahi gwarza na gaishe ku.
kauye da birni Fatan mu Allah ya karɓi dukan ibadun mu Ni amin.
kuma mi ta roƙa wa AMPV Murna muke ta yi, cinye zaben ta ba wani haufi ƙauye da birni.
sardauna Najeriya ba haufi Murna muke yi, kai za mu zaba kano kuma dubuti za mu zaba allahu ka ba mu sa'a sai mu ce sun ma'ana barka da sallah kana wanda mu.
murna muke yi Abdullahi gwarza na gaishe ku.
kauye da birni Fatan mu Allah ya karɓi dukan ibadun mu amin.
dubuti ya ce kano albishirin ku Murna muke yi, sai ku ce kora dukkaninku ƙauye da birni.
zai takara sai ku sha kulminku Murna muke saura kirin zai fito ya yi rali kauye da birni mai da a'i ilahu ya ba shi gwamnan ma'a Barka da sallah kana wanda ba mu murna muke yi Abdullahi gwarza na gaishe ku.
kauye da birni Fatan mu Allah ya karbi dukan ibadu.
ima ana mu shirya mu zage damse Murna muke mu gaskiya kar mu yarda mu rase kauye da birni.
kar mu yarje wa masu tawatse Murna muke mu rike gaskiya komai wuya babu tsoro mai gaskiya rabu na bayan shi yan kwantuna barka da sallah kana wanda ba mu murna muke yi Abdullahi gwarza na gaishe ku.
kauye da birni Fatan mu Allah ya karbi dukan ibadu.
ita kai a ce ya ci mugun dauri Murna muke bakan gizon nan da bai alkhairi kauye da birni.
yau dai kanawa muna ta sururi Murna muke ta kai a ce Allah ya isa in ji sardauna amin don ku an cuci al'ummar kano ba musa barka da sallah kana wanda ba mu murna muke yi Abdullahi gwarza na gaishe ku.
kauye da birni Fatan mu Allah ya karbi dukan ibadu.
yau garuwa ko ina mun samu Murna muke ai kaga tilar mu wasa gwani kauye da birni.
kwamishinan nan da ke ra'ayinmu Murna muke dubuti na gwamnanmu mun gaishe ka ci gwarza sannu ka yi aikin kwarai tilas mu gaishe ka zo barka da sallah kana wanda ba mu murna muke yi Abdullahi gwarza na gaishe ku.
kauye da birni Fatan mu Allah ya karbi dukan ibadu.
Eji gwanda kai ka zamo in garma Murna muke Takin gida arzikin wazarma kauye da birni.
Ka tarra ne daga kai sai goma Murna muke Zantuka ne na hausa akan bahaushe ake yi Wanda bai gane kan zancen bato ya gaya Barka da sallah kana wanda ba mu Murna muke yi Abdullahi gwarza na gaishe ku.
kauye da birni Fatan mu Allah ya karbi dukan ibadu.
Iya bakanike ma akwai sakon shi Murna muke Domin koya hannu mutanen shi kauye da birni.
Dukan bulogan na hannun shi Murna muke Allahu zai karya alkadarin shi ko muke yi Allahu ka ba mu sa'ar tafiyar ta ma'a barka da sallah kana wanda ba mu murna muke yi Abdullahi gwarza na gaishe ku.
kauye da birni Fatan mu Allah ya karbi dukan ibadu.
barka da sallah kanawa barka da sallah kana wanda bu kauye da birni kana wanda bu kauye da birnin kana wanda bu ji hasken kana wanda bu Murna muke abdi tigwar zana gaishe ku kauye da birni.
tigwar za hasken kana wanda bu Murna muke sa'adan garin mu kana wanda bu kauye da birni.
barka da sallah kanawa
Murna muke umarnin suku da audu na gaishe ku Kauye da da yan birni, jalabarka da sallah dinku birna muke.
da na gwala dan audu na gaishe ku Kauye da birni, barka da sallah mutan nasarawa birna muke.
a kumbo zati gwarza na gaishe ku Kauye da birni, Barka da sallah mutum tarauni birna muke.
na bagge dan abdu na gaishe ku.
Kauye da birni, Barka da sallah mutum gabasawa.
birna muke.
Gida wa dan abdu na gaishe ku.
Kauye da birni, Barka da sallah mutanen bici.
birna muke.
Wara wa dan abdu na gaishe ku.
Kauye da birni, Barka da sallah mutum shanono.
birna muke.
Na bagwai dan abdu na gaishe ku.
Kauye da birni, Barka da sallah da wakin toba.
birna muke.
Da yan toba dan abdu na gaishe ku.
Kauye da birni, Barka da sallah mutan ungogo birna muke.
na kiru dan abudu na gaishe ku.
Kauye da birni, Barka da sallah na garin malam birna da muke.
yan kura dan abudu na gaishe ku.
Kauye da birni, Barka da sallah da wakin kudu birna muke.
rano dan abudu na gaishe ku.
Kauye da birni, Barka da sallah mutanen rogo birna muke.
yan gwarza gwarzan ku na gaishe ku.
Kauye da birni, Barka da sallah mutanen kabo birna muke.
kara ya dan abudu na gaishe ku.
Kauye da birni, Barka da sallah mutanen gaya, birna muke.
ilimin gado gaishe ku ƙauye da birni barka da sallah gari na ajingi na muke albasu dan abdu na gaishe ku ƙauye da birni barka da sallah mutanen takai murna muke na su mai lati gwarza na gaishe ku ƙauye da birni barka da sallah mutanen kibiya murna muke na gudun bati gwarza na gaishe ku ƙauye da birni barka da sallah mutan bun kure na murna muke dan bata ti gwarza na gaishe ku ƙauye da birni barka da sallah mutan sanyawa murna muke yan garkwati gwarza na gaishe ku ƙauye da birni barka da sallah mutanen kunci murna muke na madobi dan abdu na gaishe ku ƙauye da birni barka da sallah mutan mun jibir ƙauye da birni na mako na ti gwarza na gaishe ku murna muke barka da sallah mutan bebeji ƙauye da birni yan doguwa abdu na gaishe ku murna muke kauye da birnin kana wanda bo ƙauye da birni a ci gwarza abdalla na gaishe ku ƙauye da kana wanda bo birni na birnin dabo murna muke birni kauye murna muke Ki barka da sallah kana wanda abu murna muke yi dallati gwarza na gaishe ku kauye da birni fatan ma Allah ya karbi dukan ibadan ma a barka da sallah kana wanda mu murna muke yi Abdullahi gwarza na gaishe ku kauye da birni fatan ma Allah ya karbi dukan ibadun mu Eh kuma duk masoya suna gaishe ku murna muke Lalladi Isa yana muku barka ƙauye da birni Karima Algon yana gaishe ku murna muke Nasir gawun na mai nasara ƙauye da birni Kamali shi ma yana gaishe ku murna muke Ga gaisuwa in ji sabon tsari ƙauye da birni Gabasawa shi ma yana gaishe ku murna muke Ga gaisuwa in ji baddar umar ƙauye da A birni ungogo shi ma yana gaishe ku murna muke Ga gaisuwa in ji dogon gwarzo ƙauye da birni Sunusi dogo yana gaishe ku murna muke Ga garkuwa gun matasan dubuti ƙauye da birni Ma'ana dugwal ma yana gaishe ku murna muke Zubairu dan Hamza kun ji Sumaila ƙauye da birni Gwagwarmaya ma yana gaishe ku murna muke A inusa kayu yana muku barka ƙauye da A birni ɗan majalisar gwarza na gaishe ku murna muke Sannan ciyaman garin rana jigo ƙauye da birni A shi ma ya ce duka in gaishe ku murna muke A kiru maji daɗi na muku murna da birni Sunusu shi ma yana gaishe ku murna muke Aminu manaja yana muku barka da birni Ta saba shi ma yana gaishe ku murna muke Faruk Hassan ma yana muku barka da birni Sinalinke shi ma yana gaishe ku murna muke Haɗa sabo shi ma yana taya murna da birni Ya ce da ni duka in gaishe ku murna muke Ga gaisuwar jarumin darakta Musa Taure shi ma yana gaishe ku murna muke Ga gaisuwa in ji Alhaji Umar ƙauye da birni Macizau ya ce duka in gaishe ku murna Na muke su mai da shi ma yana gaishe ku ƙauye da birni Bi magaji yana gaishe ku murna muke Lambu ya ce duka in gaishe ku ƙauye da birni Ga gaisuwa in ji Musa Jarma murna muke Albasi ya ce fa in gaishe ku ƙauye da birni Ga gaisuwa in ji BA babba murna muke Ya walla BA yana gaishe ku ƙauye da birni Ga gaisuwa in ji Murtala Tara murna muke Mai unguwa Boda na gaishe ku ƙauye da birni Ga gaisuwa in ji BA babba da birni Ya ce kana wa ina gaishe ku murna muke Ga gaisuwa in ji Musa babba ƙauye da birni Guli shi ma ina gaishe ku murna muke Ga gaisuwar jarumin barinsa Wada Bashir ma yana gaishe ku ƙauye da birni Injiniya Garba na muku barka muke Ammani ma yana gaishe ku ƙauye da birni Injiniya Garba na muku barka muke Nagarin wucin nan yana gaishe ku ƙauye da birni Ga Dr. Yusuf yana gaishe ku murna muke Da Ado Wuri shi yana gaishe ku ƙauye da birni Faro Hassan ma yana gaishe ku murna muke Musa Gausu yana gaishe ku.
ƙauye da birni Alhaji Musa yana gaishe ku.
murna muke Audu watan Sanusi limanci na gaishe ku.
Kauye da birni, Mustapha S.A. na gaishe ku.
murna muke.
A Muhammad S.A. yana gaishe ku.
Kauye da birni, Ya wallafi A yana gaishe ku.
murna muke.
Da Abdulmalik ma yana gaishe ku.
Kauye da birni, Baffa babba yana gaishe ku.
murna Na muke.
dan agundi yana ra'ayin ku.
Kauye da birni, Alhaji Ali direban murna gwamna.
muke.
Siliyo direban muna gaishe ku.
Kauye da birni, Gama Aminu yana gaishe ku.
murna muke.
Tara da Bodo suna gaishe ku.
Kauye da Gadar birni, ta Musa yana gaishe ku.
murna muke.
Halima Zanyawa na gaishe ku.
Kauye da birni, Habibu Badili yana gaishe ku.
murna muke.
Sannan Hassan Garba na gaishe ku.
Kauye da birni, Yusuf VIP yana gaishe ku.
murna muke.
Buro tukwalla muna gaishe ku.
Kauye da birni, Abbas ɗan sani na gaishe ku.
murna muke.
Ciyaman na gwale yana gaishe ku.
Kauye da birni, Mahamudu Madaki na gaishe ku.
murna muke.
Madala shi ma yana gaishe ku.
Kauye da birni, Zan ya hayya da mama kana.
murna muke.
Har ma da gentil suna gaishe ku.
Kauye da birni, Baba na rijiya ma yana muku barka. Ya ce da ni aiko in gaishe ku.
kauye da birni, Gida da Ahmad suna muku barka.
murna muke.
Musa kore yana gaishe ku.
Kauye da birni, Musa zala yana muku barka.
murna muke.
Habibu mai waya ma yana gaishe ku.
Kauye da birni, Habibu Odili yana muku barka.
murna Ga muke.
Cibudi Talma yana gaishe ku.
Kauye da Ali birni, Gabari yana gaishe ku.
murna muke.
Uwar Zuma ma yana gaishe ku.
Kauye da birni, Aliya Hindu tana muku barka.
murna muke.
Hauwa Datti tana gaishe ku.
Kauye da birni, Hajiya Usaina tana muku barka.
murna muke.
Hajiyayya ta ce na gaggaishe ku.
Kauye da birni, Adamu Budas ma yana muku barka.
murna muke.
Ahmad Buci namu na gaishe ku.
Kauye da birni, Tilar na gaishe da yaran algon.
murna muke.
Sha'aibu garkuwa na gaishe ku.
Kauye da birni, Yakubu shi ma yana muku barka.
murna muke.
Masu bawu shi ma yana gaishe ku.
Kauye da birni, Hamisu Kade muna muku barka.
murna muke.
Sha'aibu gabari yana gaishe ku.
Kauye da birni, Mawallafa ma suna muku barka.
murna muke.
Haji garba zaki yana gaishe ku.
Kauye da birni, Har ma da ɗan ladi mai bulala.
murna muke.
Ɗan zaure shi ma yana gaishe ku.
Kauye da Haji birni, Ibrahim shatiman waka.
murna muke.
Siraja Filaz yana gaishe ku.
Kauye da birni, Har ma da dauda ka hutu ku gane.
murna muke.
Rara rama yana gaishe ku.
Kauye da birni, Dubuci kamun godiya gun algon.
murna muke.
Alhaji Ɗanladi ya ban mota.
Kauye da Ku birni, taya ni in godiya gun algon.
murna muke.
Alhaji Ɗanladi ya ban mota.
Kauye da birni, Ya ce da sallah na zo in hauta.
kauye da birni, In kunna AC ciki in huta.
murna muke.
Ɗanladi Isa ina gaishe ka.
Kauye da birni, Ga godiya ta ina karuta.
murna muke.
Alhaji Ɗanladi Isa godiya ce nike yi. Rabona dai ya karo arziki sun ma'amin. Iya an karka damu dai dubuti gwamna gaskiya ɗaya ce, duka mai bukatar a yi sulhu zai go bayan ka.
Kar ka damu dai da fiti gwamna gaskiya ɗaya ce, daga mai buƙatar a yi sulhu zai bi bayan ka.
Jamu jamu jamu mu je abdu ka zamo jigo dan abdu dankalin turawa bakin cikin rugu ka zamo gadon garki jarumu mu mai kungu ka fito mu bi ka a gwamnan mu ba mu shakka Kar ka damu dai da fiti gwamna gaskiya ɗaya ce, daga mai buƙatar a yi sulhu zai bi bayan ka.
saura gidan da mutu karka damu abdalla dan kwa ka zamo fitila abdu dogaro Allah kaga dukkanin wanda ya ja da kai ba zai kwalla Allah ya ba mu sa'ar tafiya muna a bayanka Kar ka damu dai da fiti gwamna gaskiya ɗaya ce, daga mai buƙatar a yi sulhu zai bi bayan
gwamnati gwamna aljanna mai masoya da yawa ku zo ma amfana dan takarar Kano kai ne yar manoni ta nuna ka fito mu bi kamar adin mu ba mi shakka Kar ka damu dai da fice gwamna gaskiya ne ce daga mai bukatar ayi sulhu zai bi bayan ka dan ko kai kake da mutane a daina jayayya wanda ya yi batan kai ya fito mu sashi kan hanya ya kai a ce uban wanda ya ce mu kai abun kunya ba mu yi shi dan mu tsarin mu dogaro Allah Kar ka damu dai da fice gwamna gaskiya ne ce daga mai bukatar ayi sulhu zai bi bayan ka komai wuya muna bayan abdu gwarzamin jure kunun kaya ko duk wanda ya kai shi baki zai kwari wasu sun ki bayyana ra'ayinsu yan tawawari mu ko mun fito sai ti gwarza ba mai shakka Kar ka damu dai da fice gwamna gaskiya ne ce daga mai bukatar ayi sulhu zai bi bayan ka ci gwarza jinjina na yi maka kainuwa da shan Allah kai muke da burin ka yi gwamna dogaro Allah al'ummar Kano birni kauyukan mu yau jumla kai muke da buri ka yi gwamna audu ba shakka Kar ka damu dai da fice gwamna gaskiya ne ce daga mai bukatar ayi sulhu zai bi bayan ka masu yin adawa ku fahimta mun fi karfinku ku kari sharri ko gulma ilahu ya fi karfinku al'umma suna kaunar namu ba su san naku ya zamo farin jama'a abdu garzaba shakka Kar ka damu dai da fice gwamna gaskiya ne ce daga mai bukatar ayi sulhu zai bi bayan ka barin ganin matasa matan mahar maza jimla abdu gwarza ka zama za mu dogaro Allah fatan marabbana ya yi maka gwamna ka ga mun wala za mu samu hasken tafiya kanan mu ba shakka Kar ka damu dai da fice gwamna gaskiya ne ce daga mai bukatar ayi sulhu zai bi bayan ka buga jam'iyyar amp ba mun buba bashi dubuti na gwamna za mu mai dugun kishi mun fito da gaske ba gwamnan mu za mu zaɓe shi Allah ka ba mu sa'ar tafiya da gaske wa shakka Kar ka damu dai da fice gwamna gaskiya ne ce daga mai bukatar ayi sulhu zai bi bayan ka kafin na karkare tilin zan yi baitukan algon da ladi isa kaji mu a gaida jaruman algon ku ji jijiyar dubuti gwamna ya zamo bangon sukari idan kun haɗu za ka karuwa shakka Kar ka damu dai da fice gwamna gaskiya ne ce daga mai bukatar ayi sulhu zai bi bayan ka barka da silla kana wanda ba murna muke abdallaci kwarza na gaishe ku kauye da birni fatan ma Allah ya karbi dukan ibadun mu barka da sallah kana wanda ba murna muke, abdallaci kwarza na gaishe ku kauye da birni fatan ma Allah ya karbi dukan ibadun mu barka da sallah kana wanda ba murna muke abdallaci kwarza na gaishe ku kauye da birni can ma Allah ya karbi dukan ibadun mu.